Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tare amin ne zai kasance tare da kuwa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabata da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau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 madala masu sauraron yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su iran tana marhaban da yarjejeniyar za a iya dogaro da ita a tattaunawar vienna haran haren ƙungiyar Boko Haram ya janyo asarar dala biliyan shida tara ga arewa musu gabashin Najeriya. Dubban al'ummar ƙasar Bahrain ne sun da zanga-zanga a dawa da ziyarar ministan yaƙi Isra'ila a ƙasar. A jiya ne aka yi bikin buɗe gasar Olympics ta lokacin hunturu karo na 24 a birnin Beijing. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. iran tana marhaban da yarjejeniyar da za a iya dogaro da ita a tattaunawar vienna ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da yake zantawa ta wayar tarho da takwaransa na kasar japan ya faɗi cewa iran a shirye take na ganin an cimma yarjejeniya ingantacciya da za a iya dogaro da ita a tattaunawar da ake yi na cire mata takunkumi a birnin vienna a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar japan hayashi hashimas ya yi ishara game da irin cigaban da za a iya samu tsakanin kasashen biyu a bangaren tattalin arziki idan aka cire abubuwan da ke kawo cikas kana ya gayyaci takwaransa na iran da ya kawo ziyara birnin tokyo har ila yau amir abdullahian ya yaba game da niyyar da kasar japan ta nuna na ba da gudunmuwa a wadda da ake yi tsakanin iran da kasashen turai guda biyar a birnin biyanna kana jaddada matsayin iran na ganin an cimma ingantacciyar yarjejeniya da za a iya dogara da ita tattaunawar tasu ta mayar da hankali ne kan hanyoyin da kasashen biyu za su iya yin aiki tare a bangarori daban-daban hare-haren da kungiyar boko haram ta kai ya janyo asarar dala biliyan 6.9 ga arewa maso gabashin najeriya gwamnan jihar borno bagana zulum shine ya furta hakan a birnin abuja lokacin da yake ganar da ma labarai inda yake cewa akalla an yi asarar dala biliyan 6.9 sakamakon bala'in boko haram a arewa su gabashin kasar a cikin shekaru goma sha uku da suka gabata har ila yau ya ce boko haram sun haddasa mummunan bala'in gudun hijira da lalata gadaje ƙauyuka da garuruwa tare da asarar ɗimbin rayuka da dukiyoyi haddasa fatara da talauci da kuma illata tattalin arzikin yankin baki ɗaya amma duk da haka sakamakon kokarin da bankin duniya ƙungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya suke yi na dawa zaman lafiya da tsaro ya nuna cewa akalla yankin arewa maso gabashin ƙasar ta najeriya ya yi asarar dala biliyan shida da ɗigo tara sakamakon hare-haren 'yan ta'adda daga cikin waɗannan ɗimbin asara da aka tafka kuwa jihar borno ita ce ke da kashi biyu bisa uku na wannan asarar 'yan ta'adda sun lalata kimanin makarantu dubu biyar a faɗin jihar borno kuma su lalata gine-ginen gwamnati da suka kai ɗari takwas ciki har da ginin sakatariyar ƙananan hukumomi gidajen kurkuku gidajen sarakuna da dai sauransu dubban al'ummar kasar bahrain ne sagwa da zanga-zangar adawa da ziyarar ministan yaƙi isra'ila a kasar a jiya juma'a ce dubun dubatan al'ummar kasar bahrain suka bazama akan titunan kasar domin zanga-zangar nuna adawa ziyarar da ministan yaƙi na isra'ila benzi gans ya kai a kasar a ɓoye inda suka yi da gwamnatin Ali Khalifa game da da hudda da ta yi da Isra'ila. Masu zanga-zangar sun rika taka tutar Isra'ila kuma suna rera taken yin Allah da gwamnatin Isra'ila da kuma wani goyon bayansu ga al'ummar Falastinu da ake zalunta. Ministan yaƙi na Isra'ila ya isa ƙasar Bahrain ne a wata ziyara ta farko a irinta da wani jami'in soji na Isra'ila ya kai wata ƙasa a yankin tekun fasha. kuma ya samu rakiyar manyan jami'an soji da na tsaro ciki har da babban hafsan sojin ruwa na isra'ila admiral david sa'ar salama gwamnatin bahrain ta ƙi wa al'ummar ƙasar ƙarin bayani game da makasudin ziyarar beni zuwa ƙasar domin gujewa zanga-zanga ko kuma rashin amincewa daga al'ummar ƙasar to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jiya ne aka yi bikin buɗe gasar olympics ta lokacin hunturu karo na 24 a birnin beijing a jiya juma'a ce a kaddamar da bikin buɗe gasar wasannin motsa jiki ta lokacin hunturu karo na 24 a filin wasa na motsa jiki na kasar china da ke birnin beijing fadar mulkin kasar kuma shugaban kasar sin Xi Jinping ya raci bikin kuma shine sanar da buɗe gasar. Shugaban kwamitin gasar Olympics na ƙasa da ƙasa Thomas Bach da ban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban kasar rasha vladimir putin da kuma wasu shugabannin kungiyoyin kasa da kasa da wasu shugabanni da kasashe sama da talatin a nahiyar turai asiya afirka latin amurka ne suka halarci wannan biki gasar wasannin motsa jiki ta olympics ta lokacin hunturu ta beijing ita ce babbar gasar wasannin motsa jiki da aka gudana a karan farko kamar yadda aka tsara tun bayan barkewar annobar cutar covid-19 'yan wasan motsa jiki sama da dubu uku da suka fito daga kasashe 90 ne za su halarci gasar kuma wasanni da za su yi da kuma lambobin yabo da za a bayar su ne mafi yawa da za a bar a tarihin gasar olympics ta lokacin hunturu daga ƙarshe za ku ji cewa jami'an diflomasiyya a ƙasar burkina faso sun sha alwashin taimakawa ƙasar wajen dawo da zaman lafiya da tsaro jakadan ƙasar china a ƙasar burkina faso lijian shi ne firta wannan sanarwa a madadin sauran jami'an diflomasiyya a ƙasar burkina faso ba wata ganawa da suka yi a jiya juma'a da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar don duba hanyoyin da za su bi na taimaka musu wajen tunkarar kungiyoyin masu ikirarin jihadi da suka addabi kasar har ila jakadan na kasar china da ke wakiltar kasar a kungiyar tarayyar turai da kasar faransa da kuma kasar mali ya kara da cewa taron ya gudana ne domin duba hanyoyin da za a bi inda za su bada gudunmawa wajen ganin an dawo da zaman lafiya da tsaro a kasar bayan juyin mulki da aka yi a kasar wanda ya jagoranci juyin mulkin kasar ta burkina faso paul henry sandogo da miba ya faɗi cewa sun kifar da gwamnatin shugaba kabore ne saboda damuwar da al'ummar kasar ke nunawa game da yadda gwamnatin ke sakwa-sakwa wajen shawo kan matsalar tsaro da kasar ke fama da ita sakamakon hare masu ikirarin jihadi da suka haddasa mutuwa sama da mutane dubu biyu tare da tarwatsa sama da mutane miliyan ɗaya da rabi da gidajensu daga shekara ta dubu da goma sha biyar zuwa yanzu. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar. Mu leƙa jaridunmu na yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na mu jaridu jaridunmu na yau. Inda za mu leƙa mana wasu jaridu a tarayyar Najeriya da kuma wasu kasashen Afirka. Za mu fara da jaridar Nigerian Tribune wacce take cewa gwamnan jihar Borno, gwamna Babangida Zulum yana gargaɗin gwamnatin tarayyar ƙasar da ta ɗauki mataki da sauri kafin ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda wato ISWAP a takaice ta kwace ƙasan. gwamnan borno wato baban gida zulum yana faɗan haka ne a taron mako-mako na majalisar ministocin ƙasar wanda aka gudanar a abuja baban gida zulum ya ƙara da cewa ƙungiyar iswap islamic state west african province tana ƙara ƙarfi kuma idan ba a ɗauki mataki ba tana iya kai matsayin da tana iya kwace kasar najeriya nan gaba har ila yau gwamnan ya kara da cewa idan har kungiyar ta kwace kasar to, maganar boko haram ta zama wasan yara haka ya kara jaddada cewa lallai gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin da ya dace tun kafin lokaci ya kure sai kuma jaridar leadership wacce take cewa ministan sifiri a tarayyar najeriya rotimi omi ce wanda kuma shine dan amanar daura yana cewa gwamnatin tarayya tana kokarin tabbatar da cewa a kammala aikin layin dogo daga kaduna zuwa kano a cikin watan mayu na wannan shekara ta 2022 da muke ciki rotimi amici ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta yi kokari ta samar da kudaden bashi daga ƙasar china don kammala aikin layin dogo daga kaduna zuwa kano amma har yanzu bata samu ba tarayya tana gina layin dogon da ke tsakanin kaduna da kano ne da kudaden gwamnati har yanzu jaridar leadership tana cewa Ƙungiyar Kiristocin Najeriya a reshen jihar Kwara ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa ta maido da dukkanin makarantun mission mission wanda gwamnatin jihar ta kwace. Shugaban ƙungiyar Kiristoci na Najeriya reshen jihar Kwara mai suna Reverend Samuel Ajiya shine ya bayyana haka a jiya Juma'a ya kuma ƙara da cewa matsalolin hijabi da ke faruwa yanzu a wasu makarantun coci-cocin ko kuma makarantun misho da suke jihar ta kwara sun samo asali ne daga karban iko da makarantun misho-misho wanda gwamnatin jihar ta yi ajayi ya kara da cewa a shekarar 1974 da gwamnatin jihar kasar ta karbi iko da gudanar da makarantun ba a rubuta wata yarjejeniya yadda kowane bangare zai amfana da makarantar ba don haka ya kara da cewa za su bi kadinsu a gaban kotu don ganin cewa an dawo wa kiristocin jihar dukkanin makarantun da aka wace a hannunsu a shekarar 1974 yanzu kuma sai jaridan sudan tribune wacce take cewa wasu jam'iyyun siyasa a ƙasar sudan sun yi allawa dai da kwamitin sulhu na kungiyar tarayyar afirka da amincewa da juyin mulkin da aka yi a ƙasar sudan a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata jam'iyyun siyasan sun bayyana cewa amincewa da gwamnatin sojojin ƙasar ya nuna cewa tarayyar afirka ta amince da juyin mulkin wanda kuma bai kamata ya zama haka ba har ila yau bayan da kwamitin sulhu na kungiyar tare ta afirka ta amince da juyin mulkin amma ta yadda gwamnatin sojojin ta shirya gudanar da zabuka a cikin watanni shida zuwa goma sha biyu masu zuwa wannan a fili ya nuna cewa kwamitin tsaron ya amince da juyin mulkin wanda ya saba wa matsayin kungiyar tare afirka a irin wa'annan juye-juyen mulki a nahiyar afirka da ƙarshe sai jaridar the nation ta ƙasar kenya wacce take cewa ƙungiyar tarayyar turai ta ɗora wa mutane biyar membobi a majalisar mulki na sojojin ƙasar mali a jiya juma'a ne dai ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana sunayen jami'an sojojin biyar a matsayin wa'anda aka ɗora wa takunkuman tattalin arziki daga ciki dai akwai firaministan ƙasar shugel kokallo maiga wanda yana daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin mulki a ƙasar mali a cikin wata agustan shekara ta 2020 har ila yau daga cikinsu maiga ɗan shekara 63 a duniya shine firaministan masu juyin mulkin kuma yana daga cikin manya-manyan waɗanda suka jagoranci juyin mulkin sai kuma malik dawood ɗan shekara 42 a duniya wanda kuma shine shugaban majalisar ƙasa na sojojin ƙasar wanda kuma shine ya ingiza aka gudanar da juyin mulki a ranar 18 ga watan agustan shekara ta 2020 har ila akwai ismaila wagu a ɗan shekara 45 a duniya wanda kuma tsohon minista ne a lokacin juyin mulki na farko har ila yau akwai adama ben Diyara. wanda shi ma sananne ne a cikin al'amuran juyin mulki a ƙasar ta mali da ƙarshe akwai ibrahim ikasa, ikasa maiga ɗan shekara hamsin a duniya dukkanin wa'annan ƙungiyar tare ta turai ta ɗora musu takunkumai daga ciki hadda hana su visa zuwa ƙasashen turai ko ya da zango da jiragen sama a ƙasashen na turai banda haka dukkanin dukiyoyinsu da suke ƙasashen na turai an ƙwace su har zuwa lokacin da za su maida mulki ga fararen hula masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yau madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dawo hankalin duniya. To da yake muna cikin zagawar kwanakin cin nasarar juyin halin musulunci a nan Iran yau za mu ji yadda a ƙetare musamman a afirka ake kallon wannan juyin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa boh tomarila kamar yadda aka ji shirin a yau na jiyo mahangar masana ne game da samuwar juyin juhalin musulunci a iran wanda ke cika shekaru 43 a bana da farko dai muna tare da malam muttaka tahir wanda ya shafe tsawon shekaru yana karatu a nan jamhuriyar musulunci ta iran inda kuma na fara tambayar sa yadda ke kallon wannan juyin a tsawon waɗannan shekarun bismillahir rahim da farko eh, ana iya a kasa wannan nasarori ɗin bangarori daban-daban akwai bangarorin ita wato duniyar musulunci gaba ɗaya Eh, cewa juyin juya hali na iran ya ci nasara wajen wato tsinkayar da duniyar musulunci akan cewa su ba maƙiyan juna ba ne wato masoyan juna ne ya kamata su zama masoyan juna alhali in muka lura akwai ƙoƙari da ake ta ɓangarori daban-daban na haifar da ƙiyayya da yaƙe-yaƙe tsakanin musulmi da ƙasashen musulmi amma hakikatan juyin juya hali na musulunci na iran wato ya taimaka wajen haɗa kan al'umman musulmi muna iya cewa wannan ma ba ƙaramin nasara ba ce ta wannan ɓangare ɗin ta janibin abin da ya shafi addini kenan banda wannan ta janibin abin da ya shafi siyasa eh, wannan juyin jihali ya ci nasara a cikin gida da waje kamar yaya a cikin gida saboda a yau duk duniya duk duniya ta riga ta tabbatar cewa kasar Iran duk da takunkumin da kasashen turawa suka yi ta kakaba mata tsawon wannan shekarun amma a siyasance ta zama wani karfi a wannan yankin ta wani fuska sannan a duniya gaba ɗaya wanda a yau ba yadda za a yi a ce an ɗauki wato wata matsaya a gabas ta tsakiya ko a duniya janibin abin da ya shafi siyasa a ce ana bukatan a ji ra'ayin jamhuriyar musulunci a iran sannan wato ta yi ƙarfi janibin abin da ya shafi tsaro da sauransu ire-iren wannan sannan tana taka rawa wajen kawo zaman lafiya da sauransu kowa ya sani kyakkyawar rawan da jamhuriyar musulunci ta taka wajen taka ma isis birki a gabas ta tsakiya wanda in ba dan allah ta'ala ya sa ita irin ɗin ba ta shiga to a yanzu wannan kungiyoyin na ta'addanci ba a san irin barnar da za su yi ba wannan ta wata fuska wannan ma muna iya cewa ba ƙaramin cin nasara ba ne eh, alal hakika banda wannan kuma wato idan muka lura jamhuriyar musulunci ta iran ta ci nasara janibin abin da ya shafi ilimi a aikace a ƙasar janibin abin da ya shafi ƙere-ƙere janibin abin da ya shafi teknoloji da abubuwa daban-daban ta wannan ta wannan bangaren eh, ana iya cewa wannan tsarin na musulunci ya ci nasara musamman ma eh, ganin irin yadda ita duniyan turai da sauransu suke ƙoƙarin su sawwara ma duniya musulunci cewa wani addini ne wanda ba ya ɗauke da ci gaba amma sai ga wata ƙasa ta kafa daula a ƙarƙashin dokoki a ƙarƙashin wato mafahimu na addini amma a lokaci guda kuma wato ta samu ci gaba wannan yana ɗaya daga cin abin da yake ɗimautar da su ƙasashen turawa ɗin da sauransu banda wannan wato akwai wani al'amari muhimmi wanda ya kamata mu yi la'akari da shi anan game da cin nasarar wannan juyin shi hali shine taimaka ma duk al'ummomi ba tare da la'akari da addinin su ba ko kuma mazhabansu ko wani abin da ya kama da wannan almuhimmu ya zama sun cancanci a taimaka masu din wasu suna kokarin su ce iran kawai ba ta da aiki sai taimaka ma yan shi'a a duniya alhali wannan ba haka bane na'am za ta iya ta taimaka ma yan shi'a idan sun cancanci haka din kamar yadda misali take da hulɗa da hezbollah na lubnan amma a lokaci guda kada mu manta tsayuwar Iran wajen taimakawa Filistinawa. Wanda a yau jama'a ya kamata mu sani a yau Iran da za ta fito ga fili ta ce ta yarda da Isra'ila a matsayin ƙasa mai zaman kanta to da duk wannan matsalolin da ta hukumma duka da an ɗauke mata su. Amma saboda goyon bayan Filistinawa wanda ana iya cewa ahlus sunna ne kamar Hamas Iran kowa ya sani a yau tana taka rawa wajen taimaka ma Filastinawa da kuma kiyayya da wannan ƙasa ɗin ta Isra'ila da sauransu ire-iren wannan. Saboda haka kaga anan za mu iya cewa Iran tana taimaka ma duk wani mutum wanda take ganin wato mazlumi ne Mustapha Af ne ya cancanta a taimaka mashi ba tare la'akari da addinin shi ba da mazhaban shi ko wani abin da ya kama da wannan wannan nasarori ba karamin wato al'amari bane wanda ya kamata a yi la'akari da shi To madalla a ɗaya ɓangaren kuma muna tare da Sheikh Muhammad Sale Lazare shugaban mabiya mazhabar Shi'a a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ga kuma yadda yake kallon wannan juyin halin musulunci na Iran da kuma darasin da ke tattare da shi. Auzu العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الزمان أرواحنا له فداء نعم إيه، نفرق دي dai muna taya jamhuriyar islamiyya bikin tunawa da wannan babban nasara da aka samu ta juya juya hali abin nufi juyawa daga tsari na jahili ko gargajiyan turawa zuwa ga tsari na addinin musulunci a ƙarƙashin jagora Eh, imam Khomein bisa sirrahu eh, wanda hakika wannan al'amari wani babban mabudi ne ga mu eh, nan mu kasashen Afirka wayanda muka rayu awar rayuwar mu kuke tsawon tarihin mu mafi yawan mu ba mu san ma me ake nufi masabin iyalan gidan manzo ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allahumma sai ba dan wannan saura na Imam Khomein kuddisa sirrahu a wannan lokaci da ya zama abinda ya tayar da da hankalin masu bincike da masu kokarin neman addini yadda masu su da shiya suka fara tunani akan shi wannan bawa Allah ko kuma ce ma dukkan duniyar musulmi ta fara tunani akan shi wannan bawa Allah wanne ne shi me nasabansa me manufansa to a wannan lokaci ne aka fahimci cewa wannan gwarzo da Allah ya tayar ya juya Kasar da take ƙarƙashin mulkin mulukiya irin wannan ta koma zuwa ga tsari na addinin musulunci aka samar da jamhuriyar islamiyya sai aka fahimci cewa shi wannan bawan Allah tukuna ma jinin manzon Allah ne wanda jinin manzon Allah ne kuma mazhabinsa shine mazhabin ahlul baiti alaihi salam mazhabar da kwata-kwata an ɓoye ma duniyar musulmi ita to da wannan lokaci ne tauraron wannan bawa Allah ya hasko wannan sahiya al'umma suka falka har suka fara fahimtar wane ne ko kuma mene ne ainihin addini na hakika na asali wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tafi bar duniya a kansa da kuma magana a kai itirar shi manzon da muna karanta mitar eh, kufi kuma tsakalaini ma in ta masaktun bi imalan ta dillu ba abi abada islamullahi wa itirati amma a hakika ba mu ɗauki itiran manzon su ne waɗanda manzon yake gaya mana ba waɗanda shi hakika wanda shi zan yake nufi ba sai bayan wannan saura ta imama Khomeini kudin sirrahu kafin muka fara samun motsi irin na maulana eh, sayyid ibrahim al-hafizahullah wanda shi irin wannan lokacin bayan sauran imam khomeini ya bayyana wa duniya cewa shi ma yana koyi ne da irin da'awa ta imam khomeini kuddisa sun rahoto a nan ka fara fahimtar lalle akwai wani abu mashabi na ahlul baiti alaihi musallatu wanda daga nan kofa ta budu alkhairi ya ban duniya ta fahimta hakikan mazlumiyar da aka yi wa gidan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi bayan manzon ya bar duniya wanda dole muka zama masu kusaya wa manzo akan abin da aka cuta aka yi masa na cuta masa ga iyalan gidansa da kuma ta taya su farin ciki na abin da ya sa su na murna kamar maulid maulid na wayannan bayan Allah tsarkakakku ma'asumai alaihi musallatu wassalam har ya zama yanzu mun samu fahimta ko kuma kai kan mu zuwa ga abinda ake kira safina tunnasha wanda manzo ke cewa iyalan gidana misalin su kamar jirgin annabi nuhu ne wanda ya hau ya tsira wanda bai hau ba kuma shi shikenan ya halaka mafiya da duk muna ta rayuwa ne ba musamman ne ne ahlul bait inda su ne safina tunnasha ba balle har mu hau mu tsira duniyar mu da lafiyar mu to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gara basa da bayyanar wannan jagora da sauransa har ta kai wannan al'amura suka fara bayyana nan gare muka samu Maulana Sharhuddin sai da Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah wanda shi ma ya motsa akan wannan da'awa wanda abin har mu ma ya shigo mana ga munan mu makwatar da zai wasu sai ce ba duk kasashen Afirka wanda wannan ya zama eh, babban albishir ga duniya gaba daya aka fahimci cewa ashe lalle tabbas addinin musulunci addini ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya sabkar da shi ya umarci manzo ya zo da shi don warware mas'alar dan adam ta duniya da ta lahira gaba daya wanda kafin wannan lokaci mafi yawan mutane suna suna tunani ya addini kawai a yi tunanin ya yi lahira ne a samu wani abu da shi ba da dan duniya ba to sai ba lokacin saura imamu Khomeini ka fahimci cewa ashe addini manufarsa ne a gyara bukatu na yan adam tsananin matsaloli wanda dan adam yake fama da su a duniyarsa da lahiransa don a ci riba duniya da lahira abinda muke nufi dai a ce albarkacin wannan saura wannan al'umma ta mutanen afirka muka fahimci cewa ashe manzo da yake ake cewa iyalan gidansa su ne kamar jirgin annabi nuhu wanda ya bi su ya tsira wanda bai bi su ba kuma ya halaka to a dalilin saura imam humaini muka fahimci wannan gaskiyar magana sannan kuma a dalilin wannan saura muka fahimci cewa ashe asin musulunci addini ne mai maganin matsalolin dan adam ta bukatar dan adam ta duniya da lahira Allah tabaraka ta'ala ya bar mu akan wannan farki na manzo da iyalan gidansa mu zan muna masu farin ciki da farin cikin su wa sallallahu ta'ala ala khairu khalqihi Muhammad wa alihi tayyibina at-tahirin to masu saurare anan muka kawo karshen wannan shirin a madadin bakin da aka ji muryoyin su a cikin shirin kama daga shi Sheikh Muhammad Sale Lazare shugaban mabiya mazhabar Shi'a a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar da kuma malam mutaka tahir wanda ya shafe dogon lokaci yana karatu a nan iran ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin mura masu sauraro Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa barkan ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To ba tare da dogon surutu ba bari in bar ku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum Radio Mare Musulunci Tehran ina muku fatan alkhairi da ku da ma'aikatanku da farko dai suna na shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Galkin Daura a tare da Najeriya. Ku ba ni dama dan Allah in mika gaishe gaishe na ga yan uwa da amanan arziki. Eh ina ga da isu madatte da magaran akwai Sunusi shi ma anan da magaran madatte akwai Alaran Matsatsawa shanya anan da magaran Alhaji Musa Garo wanda yake Kaduna ba zan manta da malam malam shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik akwai alasan tayar son problem wanda yake garin filinge alhaji ila hakimi babban katami na biyu kasar buza jamhuriyar nijar sima ana masa fatan alkhairi ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai mamman walikiya wanda yake nan garkin daura akwai sila naira mai nama shi ma a nan garkin daura yake ina muku fatan alkhairi da duk wanda yake cikin wannan gida ina masa fatan alkhairi ina godiya radio taharan murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura radio iran da ke birnin tehran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana sanusi madatai da magarin jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe na farko ina gaida isuhu madatai da magarin ina gaida leturo mai isans bakin asibitin dutse da magarin na agwa mai faci bakin asibitin dutse da magarin ina gaida maji soja mai adaidaita da magarin ina gaida babaya gambo an gwari da wanda ke tumniya ina gaida babaya lefe da magarin ina gaida tahir m tahir jambudo jihar kano ina gaida ilyas yakuba jigawa ita su dau ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura daga karshe ina gaida man shirin hassan barka da dukkan ma'aikatan radio heads ku tashi lahiya mai magana sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan majmu'a ta mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa Tehran. Mai magana shugaban kungiyar Association Mai Lawa Ban Jummai wanda aka fi sani da Adam Sitartar ina son mika sakon gaishe gaishe na na wannan mako da fatan kowa zai saurara lafiya. To ina farko dai ina gaisa Tahir M Tahir Jambulo. <laughs> sai Isufu Dila mai madattai eh, ina masa fatan alkhairi. Sai Isufu mai madattai sai Ilyasu Ilyasu ina gaida Kadora Digaga dan Fulani warji sai isa jikan mai saje sai kuma abokane na nan chadi kamar Firizan hussein shugaban kungiyar association mai lau na cikin birni gaba ɗaya da kewaye da kuma ainihin shugaban asusu na gaida kaina da kaina kenan <laughs> to fatan dai za a yi karshen mako lafiya mai gaida ku shugaban kungiyar association mai lau a ban jummai Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani wurin shugaban kungiyar Dalkairi muka zo shin jihar Bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama in miƙa sagon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau akwai Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Lawan Sade Daura Isa Jikan Mai Saje Ali Yahaya Jafar Unguru akwai Sayyidi Barham Alhaji Jalo Masheri Bula Makulla Kandila Bukar Nijar akwai Wari Malam Bare Bare zuwa akwai Bamaina Hannami umar akwai usman kasin kiringim akwai usman garkon matasa akwai ibrahim sd kusfa zaria ibrahim salisu dan kaduna ibrahim iromo daki awai akwai ibrahim dan fulani yayari usman direban bajat gamji muttaka mtk shaun takai yawale sani takai akwai musa kumba akwai ado salati goma ga nabi rijau shefu adamu rijau da dukkan mambobi wannan gida rediyo ina muku fatan alkhairi mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Salisu Mali Suya daga Kano, Najeriya. Ina gaida dukkan ma'aikatanku sannan ina gaida babban abokina Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu bayan makabarta Abbatuwa. Sai kuma babban yayan mu Alhaji Isa mai nama sabuwar kwana ɗan rimin rijiyar lemu. Assalamu alaikum VOH Hausa Iran. Mai magana ne Alkasum daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau zan na gaida yan uwa da amina arziki wanda suke shigowa cikin wannan gida mai taron albarka to farko dai ina gaida mamman biniya yakuba a washe a tawa ina gaida da eh, toro mai essence a bakin likitan dutse da magaram ina gaida da eh, na agwa a inda yake nan shi ma a zander ina gaida da eh, ilyas agades ina gaida banzema agades niger ina gaida da jamal muhammad agades ina gaida mai gabatar da wannan shiri hassan barka mai sauraron ku ne alkasim daga nan agades Nijar sashen Hausa na radio Tahiran a tashi lafiya. Salamu alaikum gidan radio musulunci na Iran kuna magana Toro mai isan su bakin ofital jamhuriyar Nijar zandar da magaram. Haka zalika zan yi wani da wannan dama an gaida yan uwa da amunan arziki kamar su mai soja mai yare sahu jamhuriyar Nijar da magaram. Haka zalika kamar su Tahir M Tahir Kano Najeriya kamar su Isuhu wanda yake madatai jamhuriyar Nijar da magaram kamar su Alkasun wanda yake jamhuriyar Nijar a Garas da Asan Barka masu gabatar da wannan shirin a halin yanzu. Kuna magana da turo mai su bakin ofitel Salamu alaikum BOH Iran ko in ce muryar jamhuriyar musulunci ta Iran wato sunana dai Usaini Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usaini Star kasuwar gawan kwalliya da magaram da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sannan ina gaida a eh, ma'aikata na eh, gidan radiyon wato muryar jamhuriyar musulunci kamar irin su Hassan Barka sannan da irin su eh, Tijjani da magaram da dai sauransu baki ɗaya ina gaggaida kowa da kowa Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya sunana Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta mai magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar zan yi a gaishe gaishe yan wada bukari su kamar su alkasim agadas akwai su usman mani suya wanda yake kano najeriya akwai adam statar shugaban asusu jamina tadi ina gaida lecturer mai essence bakin ofital da magaram ina gaida bukar roga roga agadas akwai shugaba iliya mai kantir shayi garkin daula akwai alarmu na shanya ne mai dibino maɗattai ina gaida kaɗuwar diga ga ɗan fulani warji isa jika mai saje ilyas yakubu diga itas gaɗau ina gaida sunushi maɗattai akwai na akwa mai fati bakin ofital akwai mushi soja mai adidi ta saune akwai su umar taku kadamari ina gaida gambo mai aski akwai baba ya lafe baba ya gambo da magaram daga ƙarshe ina gaida duk 'yan garin maɗattai baki ɗaya na gode mai magana isu maɗattai da magaram jamfure nijar na kira ku daga nan birni ne na jamfure nijar ku tashi lahar. Assalamu alaikum VOH Hausa mai magana ne Alkasum daga nan birnin Agadez a jamhuriyar Nijar. A yau za ni gaida yan uwa da amina arziki wanda suke cikin wannan gida da farko dai ina gaida eh, ina gaida Toro eh, mai essence a Zandar ina gaida Maman Binyamin a yashe eh, Tawa ina gaida Ilyas Agadez ina gaida Banzema Agadez ina gaida Tahir M Tahir Jambulo Kano ina gaida duk wanda suke cikin wannan gida ina gaida mai gabatar da wannan wannan shiri Hassan Barka ina mai fatan alheri da dukkan ma'aikatan VOH Hausa da fatan suna cikin koshin lafiya. Mai magana ne Alkasum E daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar shashin Hausa na Radio tahiran a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya madala yanzu kuma sai shirin mulayaka iran Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa a cikin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sami ya kawo muku muhimman abubuwa da suka shafi kasar Iran. Da ma wurare masu muhimmanci masu daɗan tarihi da wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fata masu saurari su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka yi mana tanadi. To madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da ɗaya daga cikin manyan jami'o'in ƙasar Iran wato jami'ar kimiyya ta Sharif da aka kira da Sharif University of Technology. Da farko dai an kafa wannan jami'a ce a shekara ta 344 hijira shamsiyya domin tarbiyyantarwa da cike gurbin buƙatar da ƙasar Iran take da shi na samar da ƙwararru a ɓangare daban-daban na ilimin kimiyya da fasaha. Idan ka kuranta wannan jami'ar da sauran jami'o'i na ƙasar Iran da ma na duniya to za a ga cewa jami'a ce mai tasowa da take ƙara bunƙasa a halin yanzu. Babban abin farin ciki a tsawon lokacin ta kwashe tana gudanar da ayyukanta shine samun nasori masu yawa ko kuma matsayi babba da kuma ɗara tsara wajen samar da ci gaba a matsayin wata cibiya ta ilimi da kimiyya da fasaha. Wannan ya sa ta samu matsayi babba a cikin ƙasa da ma duniya baki ɗaya. kuma cibiyar ta mayar da mafarkin da matasa masu tasowa suke da shi ya zamo na gaske da a ganshi a fili kuma a zahiri babban hadafin kafa wannan jami'a shine samar da yanayi na ilimi da ya dace da kuma dama ga waɗanda suke shauki da ƙoƙari wajen neman ilimi ta zama ta cibiya ko madogara da su jingina da ita wajen samun ilimi na hakika kuma ta da ɓangori daban-daban da suka haɗa da bangaren makamashi ilimin lissafi ilimin koyar da da jirgin sama bangaren kimiyyar man fetur bangaren na'ura mai kwakwalwa da dai makamantansu kuma ta sami kyautuka masu yawa a ciki da wajen kasar wannan kenan a takaice game da abin da ya shafi jami'ar kimiyya ta sharif da ke nan birnin tehran a gefe guda kuma jami'ar fasaha ta sharif wani bangare ne na ci gaban da kasar iran na ci gaban ilimi da kasar iran ta samu bayan juyin halin musulunci da aka yi a shekara ta 1979 wanda marigayi imamu Khomeini ya dala ta bata gare shi jagoranta to da yake muna cikin kwanaki goma farko na alfijirin cin nasarar jin juya halin musulunci za mu kamo kaɗan daga cikin irin ci gaba da aka samu a ɓangaren ilimi a cikin waɗannan shekaru masu albarka na cin nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar iran irin ci gaban ilimi da ƙasar iran ta samu a shekarun baya-bayan nan yana da ban mamaki sosai wanda ya sa yammacin duniya suka shiga cikin damuwa sosai ya sa kuma suke ƙara yin matsin lamba kan ƙasar iran da suka shafi sanya takunkumi ta hanyar fakewa da ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren makamashin nukiliya da kuma fasahar ƙera makami mai linzami daga cikin ci gaban da iran ta samu akwai ɗaukaka matakin ilimi da al'ummar ƙasar take da shi kuma ya rage yawan waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba a faɗin ƙasar wanda hatta majalisar ɗinkin duniya ta jinjina wa iran game da wannan namijin ƙoƙari bunƙasa cibiyoyin ilimi da jami'o'i da yawaitar ɗaliban jami'a a ɓangarori daban-daban na ilimi duk suna cikin wannan gagarumin nasara da aka samu kuma hakan ya ƙara ɗauka matsayin ƙasar iran saboda irin makaloli na ilimi da ta yi a ɓangaren fasahar ilimin nano da ɓangaren nukiliya da sararin samaniya da samar da ƙwayoyin halitta dukkansu suna daga cikin abubuwan da ake kirga su a irin nasarar da aka samu a cikin waɗannan shekaru da suka gabata na 42 masu albarka na cin nasarar junju halin musulunci a ƙasar iran ci gaban ilimi da fasaha da ƙasar iran ta samu a lokacin mulkin sarkin sha abin takaici ne ko mai ƙona rai don haka ne ma tsallaka wannan gadar da samun ci gaban ilimi da fasaha da nufin samar da sabon ci gaba da wayewa ta musulunci yana cikin manufofin kafa jamhuriyar musulunci ta iran kafin cin nasarar juyin juya halin musulunci a iran duk da ya kuwa da kururuwa da ake ta yi na yaƙi da jahilci da bunƙasa al'adun ƙasar amma kaso mafi yawa daga cikin al'ummar ƙasar iran hatta ma a biranen ƙasar sun kance cikin jahilci inda sama da mutane miliyan goma sha hudu na al'ummar iran a wancan lokacin ba su iya karatu da rubutu ba wannan ya nuna maka cewa kusan rabin al'ummar kasar suna fama da jahilci a wancan lokacin amma bayan cin nasarar juyin halin musulunci a iran albarkacin cibiyar koyar da yaƙi da jahilci da kuma ƙoƙarin da cibiyoyin ilimi suka yi duk da kallafaffen yaƙi da ƙasar ta faɗa amma miliyoyin mutane da aka haramta musu samun ni'imar yin karatu da rubutu sun sami ilimi kuma sun iya karatu wanda wannan babban nasara ce a duniya wanda sakamakon haka ne ma kamar yadda muka ambata a sama hukumar kula da ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco kuma a shekaru daban-daban ta rika bayyana iran a matsayin ƙasa da ta fi samun nasara sosai tsakanin ƙasashen duniya da suka samu gagarumin nasara wajen yaƙi da jahilci idan muka yi dubi ga ƙirƙirar da aka fitar a hukumance na adin waɗanda suka fita daga jahilci a ƙasar iran kafin juyi a a shekara ta dubu ɗari uku da hamsin da biyar baya wuce kashi arba'in da bakwai cikin ɗari amma sai ga shi a wannan karan ya kai kashi casa'in cikin ɗari domin kafin juyi kashi saba'in cikin ɗari na masu shekaru da yawa a ƙasar ba su iya karatu da rubutu ba inda ƙasa da kashi arba'in cikin ɗari na yara ƙanana a ƙasar ba sa zuwa makaranta. A ɓangaren ci gaban jami'o'i da ɗaliban jami'a kuwa a fili yake cewa kafin juyin musulunci a Iran jami'o'i guda goma sha biyar kawai ake da su amma yau sun kai dubu biyu da ɗari shida da arba'in. Haka zalika adadin makarantu kafin cin nasarar juyin halin musulunci ba su wuce dubu arba'in da bakwai ba amma bayan juyi sun kai guda dubu biyu sun kai guda dubu ɗari biyu da ashirin wanda sun ninka har sau biyar kenan ƙaruwar adadin ɗaliban jami'a yana daga cikin babbar hujja ta bunƙasar ilimi bayan juyi a iran domin kafin juyi adadin ɗaliban jami'a faɗin ƙasar ba su wuce dubu ɗari da hamsin da biyar ba amma a yau akwai aƙalla ɗaliban jami'a miliyan hudu dubu ɗari biyu wanda suke karatu ko kuma a jami'o'i daban-daban baya ga waɗanda suka kammala karatu a ɓangarori daban-daban na ilimi a faɗin ƙasar game da ci gaban ilimi da ƙaruwar adadi masu yawa na ɗaliban jami'a jagoran juyin halin musulunci ta ƙasar iran ayatullahi sai da alhamna ya faɗi cewa a ɓangaren ilimin nukiliya daga farkon juyi zuwa yanzu adadin ɗaliban jami'a ya ƙaru sau 25 domin kuwa a farkon juyi dukkan ɗaliban jami'a ƙasar ba su wuce su dubu ɗari biyu da ɗoriya ba amma yanzu kusan ana iya cewa sun kai ɗalibai na jami'a miliyan biyar da yanzu haka suke ci gaba da karatu a jami'o'i daban-daban a ɓangarori daban-daban a faɗin ƙasar yayin da makaloli na ilimi da ake rubutawa wanda waɗannan ɗaliban suke rubutawa ya ninka har su goma sha shida idan a kwanta shi da waɗanda ake rubutawa kafin cin nasarar juyin juya halin musulunci na ƙasar Iran. To ma saurare gashi mun kuraro bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dake da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran tana marhaban da yarjejeniyar da za a iya dogaro da ita a tattaunawar vienna ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da yake zantawa ta wayar tarho da takwaransa na kasar japan ya faɗi cewa iran a shirye take na ganin an cimma yarjejeniya ingantacciya da za a iya dogaro da ita a tattaunawar da ake yi na cire mata takunkumi a birnin vienna a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar japan hayashi hashimas ya yi ishara game da irin cigaban da za a iya samu tsakanin kasashen biyu a bangaren tattalin arziki idan aka cire abubuwan da ke kawo cikas kana ya gayyaci takwaransa na iran da ya kawo ziyara birnin tokyo har ila yau amir abdullahian ya yaba game da aniyar da kasar japan ta nuna na ba da gudunmuwa tattaunawar da ake yi tsakanin iran da kasashen turai guda biyar a birnin biyanna kana jaddada matsayin iran eh, na ganin an cimma ingantacciyar yarjejeniya da za a iya dogara da ita tattaunawar tasu ta mayar da hankali ne kan hanyoyin da kasashen biyu za su iya yin aiki tare a bangarori daban-daban hare-haren da kungiyar boko haram ta kai ya janyo asarar dala biliyan 6.9 ga arewa maso gabashin najeriya gwamnan jihar borno bagana zulum shine ya furta hakan a birnin abuja lokacin da yake ganar ma labarai inda yake cewa akalla an yi asarar dala biliyan 6.9 sakamakon bala'in boko haram a arewa maso gabashin kasar a cikin shekaru goma sha uku da suka gabata har ila yau ya ce boko haram sun haddasa mummunan bala'in gudun hijira da lalata gadaje ƙauyuka da garuruwa tare da asarar ɗimbin rayuka da dukiyoyi haddasa fatara da talauci da kuma illa tattalin arzikin yankin baki ɗaya amma duk da haka sakamakon kokarin da bankin duniya ƙungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya suke yi na dawa zaman lafiya da tsaro ya nuna cewa akalla yankin arewa maso gabashin ƙasar ta najeriya ya yi asarar dala biliyan shida da ɗigo tara sakamakon hare-haren 'yan ta'adda daga cikin waɗannan ɗimbin asara da aka tafka kuwa jihar borno ita ce ke da kashi biyu bisa uku na wannan asarar 'yan ta'adda sun lalata kimanin makarantu dubu biyar a faɗin jihar borno kuma su lalata gine-ginen gwamnati da suka kai ɗari takwas ciki har da ginin sakatariyar ƙananan hukumomi gidajen kurkuku gidajen sarakuna da dai sauransu dubban al'ummar kasar bahrain ne sagwa da zanga-zangar adawa da ziyarar ministan yaƙi isra'ila a kasar a jiya juma'a ce dubun dubatan al'ummar kasar bahrain suka bazama akan titunan kasar domin zanga-zangar nuna adawa ziyarar da ministan yaƙi na isra'ila benzi gans ya kai a kasar a ɓoye inda suka yi da gwamnatin Ali Khalifa game da da hudda da ta yi da Isra'ila. Masu zanga-zangar sun rika taka tutar Isra'ila kuma suna rera taken yin Allah da gwamnatin Isra'ila da kuma wani goyon bayansu ga al'ummar Falastinu da ake zalunta. Ministan yaƙi na Isra'ila ya isa ƙasar Bahrain ne a wata ziyara ta farko a irin ta. da wani jami'in soji na Isra'ila ya kai wata ƙasa a yankin tekun fasha. kuma ya samu rakiyar manyan jami'an soji da na tsaro ciki har da babban hafsan sojin ruwa na isra'ila admiral david sa'ar salama gwamnatin bahrain ta ki wa al'ummar kasar karin bayani game da makasudin ziyarar beni zuwa kasar domin gujewa zanga-zanga ko kuma rashin amincewa daga al'ummar kasar. to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jiya ne aka yi bikin buɗe gasar olympics ta lokacin hunturu karo na 24 a birnin beijing a jiya juma'a ce a kaddamar da bikin buɗe gasar wasannin motsa jiki ta lokacin hunturu karo na 24 a filin wasan motsa jiki na kasar china da ke birnin beijing fadar mulkin kasar kuma shugaban kasar sin Xi Jinping ya raci bikin kuma shine sanar da buɗe gasar. Shugaban kwamitin gasar Olympics na kasa da kasa Thomas Bach da ban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban kasar rasha vladimir putin da kuma wasu shugabannin kungiyoyin kasa da kasa da wasu shugabanni da kasashe sama da talatin a nahiyar turai asiya afirka latin amurka ne suka halarci wannan biki gasar wasannin motsa jiki ta olympics ta lokacin hunturu ta beijing ita ce babbar gasar wasannin motsa jiki da aka gudana a karan farko kamar yadda aka tsara tun bayan barkewar annobar cutar covid-19 'yan wasan motsa jiki sama da dubu uku da suka fito daga kasashe 90 ne za su halarci gasar kuma wasanni da za su yi da kuma lambobin yabo da za a bayar su ne mafi yawa da za a bar a tarihin gasar olympics ta lokacin hunturu daga ƙarshe za ku ji cewa jami'an diflomasiyya a ƙasar burkina faso sun sha alwashin taimakawa ƙasar wajen dawo da zaman lafiya da tsaro jakadan ƙasar china a ƙasar burkina faso lijian shi ne firta wannan sanarwa a madadin sauran jami'an diflomasiyya a ƙasar burkina faso ba mata ganawa da suka yi a jiya juma'a da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zangon sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwanda wanda kuka ji muryoyinsu ta yi ke cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh